Kafin mu shiga ga ainihin fara bidiyon mu muna roƙon da ku shigo YouTube ku rubuta RB1 TV sai ku danna alamar subscribe sannan ƙararrawa za ta fito anan sai ku danna alamar ƙararrawa sanarwa sai ku danna all din. RB TV channel ce da RB1 TV channel ce da take koyar da kimiyya da fasaha da sauran dabaru a harkokin technology bayan ita kuma akwai ɗaya channel ɗin sannan ita ma wannan channel mai suna A Schedule Tech ita ma ku shigo ku rubuta ASU Tech sai ku danna alamar subscribe sannan kuma sai ku danna kararrawar sanarwa anan za ta fito sai ku danna all din nan ita ma wannan channel channel ce da take ƙoƙarin koyarwa akan harkokin kimiyya da fasaha za ku samu abubuwa na amfani a cikin wannan channel da haka muna roƙon ku da ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa wannan channel guda biyu na gode. gaskiyar magana akan ba da kyautar dubu goma daga federal government wanda aka ce ana ba da duk sati Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan can na mai albarka Hikima TV idan wannan shine zuwan na farko muna roƙon ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa idan kuma ka riga da ka yi subscribe ka mana like akan bidiyon nan mun gode kamar dai yadda kuka gani a bidiyon da suka gabata muna yawan kawo muku bidiyo akan irin waɗannan scam scam link ɗin to abin da ya muke kawa shine ganin yadda mutane suke turo mana irin waɗannan abubuwan kan cewa shin wannan abin da gaske ne to idan muka samu mutane da yawa sun turo mana shine sai mu samu mu yi bidiyo a kai idan ba ku manta ba a baya na kawo muku irin waɗannan bidiyoyi kala kala na irin waɗannan scam scam ɗin wanda suke scamming ɗin mutane wato suke zaluntar mutane ko suke cutar mutane hakan ce yasa duk wani abu da na ga ya fito in dai na tabbatar ba na gaskiya ba ne to zan yi kokari na yi bidiyo idan har mutane sun tutturo sun yi tambaya akai sai na zo na yi bidiyo akai nuna kan cewa nan ba gaskiya bane to yanzu wannan abin yana yawo a kafafen sada zumunta musamman dandalin whatsapp wannan abu gashi nan wanda kuke gani covid-19 second half support pound program wai ana ba da kyautar dubu goma da ɗari biyar duk sati ana yawan tura shi yanzu wannan shi ma wani ne ya turo min shi to kuma bayan shi ma akwai mutane da yawa da suka turo min kuma na ga abin ana yayyaɗa shi a groups groups na Facebook da WhatsApp shine na ga ya kamata a ce na nuna muku yadda ainihin abin yake to tun kan mu je ga ainihin ma cikin bidiyon ko kuma cikin shi site ɗin wannan abu ba gaskiya bane ba wai gaskiya bane scammers ne suka shirya shi domin wata manufar tasu ko dai su saci kuɗinka ko kuma a ma wani abin ko dai wata manufar wanda ba mu sani ba to irin waɗannan idan kun gan shi ku yi forget in kar ma ku kula shi kar ma ku tsaya ku ɓata lokaci wajen cikewa idan kun cike sai ce ku tuttura shi zuwa wasu wuraren to in dai kun ga abu da ya danganci wannan ba gaskiya ba ne so amma dai bari mu shiga cikinsa ku ga yadda abin yake to idan aka turo muku shi sai su ce wai ku shiga ku buɗe to idan kun buɗe sai ya nuna muku wuri kamar haka idan misali kai ƙasa wannan irin mai sittin nan ne misali gashi nan wai nan kowane ɗan Najeriya zai samu dubu dubu goma da ɗari biyar a kowane sati yana zaune a gida ba tare da komai ba yanda dai suka faɗa so nan sai su ce ka rubuta suna nan ka rubuta namba to duk ƙarya ne duk shirme ne bari ku ko me na rubuta ma za ku ga ba ba wani za su nuna sun karɓa kun ga gashi nan nambar ma kun ga dai ga abin da na rubuta to amma idan na danna apply na nan sai ku ga sun ce wai sun karɓa da inda ku tabbatar abin da ba gaskiya ba inda gaskiya ne in ka sa nan ba in dai ba daidai ba ce ba za su taɓa karɓanta ba to kun ga sai suka ce wai na amsa wannan tambayoyin shin ni student ne ko ni ma'aikaci ne ko ba na aiki misali na zaɓi ni student ne ina da aure ko ban da shi misali na zaɓa nan shekaru daga sha biyar zuwa talatin ko kuma daga talatin zuwa arba'in ko saura shi ma na zaɓa duk kawai shiririta ce to da zarar ka gama wannan wai ka sun ma wannan message ɗin wai ka cancanci wannan tallafi da za a bada amma kafin a baka wai sai ka tura shi zuwa groups groups na facebook ai na whatsapp sannan ne za a baka sai ka tura shi to anan waje ne ka inviting friend ɗinka da kuma group sai ce kai ta yin sharing wannan bayan ka gama sharing ɗin ka dinga danna kana tura kana ta tura mutane su kuma mutane sun yi tunanin da gaske ne kai ta tura musu kai ta tura musu bayan ka yi so sai ka zo ka danna nan kai withdraw to ƙarya suke kar ku za ku bata lokacin ku da ƙarshe ne umartar ku sa ko account number ku ko bibiyan ko wani abin wanda ta cikin wannan abin da ka sa bibiyan ko account number he ta iya yiwa su ma wani aika aikar saboda haka wannan abu ba gaskiya bane kada ma mu ja dogon bayani da fatan an fashinta ƙarshen wannan bidiyo kenan nagode Allah ya sa mu dace